الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقمع تعد تبتع الله صلاة ينتهي شبعجنة تبتع على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نتصف وقوة بقوة نعم، هنا نتصف وقوة بقوة يم gbogbo yi nan nako nigeria nigeria yi nan na safin gobe ne mai daga wani yan 1435 na jin daidai bai gobe na january 2014 a kalenda ne labiya nan inda yi kafin gutsanci daga kafin matin waraka cikin قال المؤلف رحمه الله معنى إمام الحرمين في جوج غفر ويدا يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصيح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده من قام يدخل في خطاب الله تعالى إذا جاء قد umarni ya ce cu bi ma'ana lam alaƙa mu taklifiya zai je gada gwacha lotu biyu wuce ta ne agwani alimu'minuna zai je da imani nan man gawa a sahi da na yaye nan wasu biyu da yi kan yi wal majnunu da zana jati ne guta ta na shigar da na shi a gada fil khitabi komandi ya ce ma'ana umarni ya ce ba والكفار كافر جما مخاطبون بفروع الشريعة أجا فرو بفروع الشريعة كيف فروع الشريعة صلى زن زكاة حجي and direct ko ma'ana matsayin jiji matsalayin aqida janin odo taqsimu ya addini da usul bi furu'i ibn taymiyyah ibn qayyim kaman wakili a tuziyan e ga wuce amma na dai ke kamar istila na dai mai ciki wuce ya amfani da yana wallawa da wa bi ma la tasihu illa ne. gangani da ya na shi wa ta zuwa sai yuwina wa wawan islamu ga mai musulunci li ta ta'ala ya bayyana cikin latin ga قالوا لم نكن من المصلين اغا افي ده من صلى نبا بمعنى كافر شي اغا ده بغان با اجا فوربي فرو وي شريعه كاشن اجا كو man ce ji bayani ga ajin to kafiri foro be furu shari'a amma furu wace kaga da hadisa ko agogwa ba man shiga wal amru bi shay'i aji foro be yandoci nahayun an diddihi ke kauyo ga tulu wa ga jumu wan nahyu an shay'i amma kawo ga ga yandoci ma amurun bi diddihi umurni ga tulu wa loji no le ga faka tile jilani daga littafi risalatun latifa fil qawaid al ya shaykhul allama abdurrahman ibn nasir a sa'adi rahimahullahu ta'ala na wale ga kiyo eh, eh? wale ga bayani ko galani ce kaida no ka tucho ko nan man ga ya dukulu fi kitabillahi ta'ala almu'minun mu'mini shi a gadan umurni ya ce ciwona wale ga na wajinu bi kitabillahi na ngayi kwamandiyan energy alaka mu taklifiya na ko ga mini ga gandambo to baji to yin zagi ebe umarni na jiya baji shiga ya kaza jina to yin zagi ga gandambo inda kwa dalili ga allahu gan bandiyan zagi shi ko umarni na ma ke jiya yin zagi shi oso gan ya gaji ya jiya kaza na asali baji shi a gandan buwa ji gane ko ebo na asali shari'a ya e musulunci allah ci ciya umum ko nije tiye su ba ebo go agade endo ci wati ci a na saci ci ke tiye amu ene ga da lullu khas na zuwa yi da dalilin da cikayen ko ina ji umarni ina ne za a salam ji al'ummu yi foro bai na to bayi to yin zagi guri ganyo inda kwa dalili ga allahu gan ban da yin zagi shi ba wannan ba ina mai lawu e tiyan ka'ida gan خطاب الشرع للرجال يدخل في النساء تبعا كو شريعه kọmáàdì ní ojú yọ ọmọ ní ya ńlá jíjì gán jiná yẹ̀yàbá jí gán jiná ńlá yọ sọ́gá agagandamo mini yana ya ci ga wuce wani dalili shi dalili ya mafari ya gana na bisa sallam ga abu dawuda yala abi jarud na aisha ga nabi sallallahu rijali in zagi shi zabace ba ji jayo bi ma'ana umarni na gajin ba ji idan aminu bi rasuli ya yi ma'aji ba fici a qimu salata ya salla ku yiki ne su muni mu yake ya fi azun aka sale nan ko a kimi salata ne ba ta yi kọmáàlì na jìbá ń wèlé bá jíjì jiná kó tẹ̀lé ìlàyé ọ̀tọ́ àgbẹ̀dẹ̀wó wọ́n àjíga àdá lẹ́yìn ìlàjíjà wọ́n adé káyàn yaya ba ci wale ga manyan lugashi ayi jima'u ji ke di aga gunga mai waga to ba ji to yin zagi a layin wuce ji na domin yin ba ji ga a ji amfani da yawan in zagi wato maga agan dabu ko yaya ta ci yanayi to ofuwe shari'a wace lawo ya ciye gananan sai shiga وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تتجينا على مريم وصدقت بكلمات ربها وكانت يا غسكيا وكتبه كان بلتافي يتشي وكانت من القانتين na nan maryam ma ta da min zai je ta ce ci nan wale kanati wafe min alqanitina wale alqanitina jamu ya baji yo ko a shawa ne ga musu a jiki bo ɓagadan sai ci sai da ya ke mura su laziro ga inna ki kunti min alkhafi'in inna ki a ke kawai kunti wafe min alhafi alkhafi'ina min zai ja ci mici nan wa daga alkhafi'ina majan mu ya su furu yo in mm. ga gani inna ki kunti min alkhafi'atiya ko mm. a yi adamu dan an da to a na wawi ka kuna to ci ga cin daga ajin nan kulna bitu minha jami'a kulna yiga ibitu mini ha daga aljanna jami'a pate wale na na wa wuda ta ci da efeci ga ibitu na amma wayan ka kaya Wọ́n ti yáni akọ́, àrẹ daga babu na sọ àrẹ kan hitabu na gajiya ba yi shi na kan zagi da azan dabo inda waka. amma ba na manga wasu biyu wal dakili na dakhilina sabi a asagi zana yaye nan ko biyu da gida kan yi wal majnun gangan da zana jeti ne ghairu dakhilina fil khitabi zane ja ganda command wa a umarni na ya ba wale ga asahi nga iza na ju da lotun ya tiye tambo ko ya tiye ya yonin ko wale gan ke yin nisiyanu nisiyanu ya ji faruwa je tiye eza je ilimi ya tiye ya shigo a makakunu biyan wuce jiji na ilimi wuce hadi kiyo ilimi wuce halaki aboyi kan da ta zannai da siyawa batan kaku ne za yi ilimi ya shigo from the one ya ne ɗaya yi wuce so ganin ma ji alu ya yi wuce so amma algafular Fa su fayya iri shayi an ji halin bi ma sai e ezu ji yandoci etinye ji etinye za ji ji cinye na ji faruwa nan amma a ne ga iya eh, ya gangani da tambaye sakwai wala cibuwa ko gama la annabi sallallahu alaihi wasallam kunga manna ma'an salatin aw nasiya fali saliya idza zakaraha ana ga ke talla lugwani ko ta talla batana ka kunan ga fana ga jumla sallah wuce uji wole ebo na le lele lokaci zuru ma gogana a ga ga ga ja salawa polish ne waje zuru a a a ebo na ka kunan wa lele na ko a wuce ngalo ci ga asahi wal sabi wal majnun haka dan wajen na ko ah. shaykhul islam ibn taymiya wa ga majmu'ul fatawa volume 1 634 bayanan mashubatan salman wala da shari'a alwaraka ta yawon page 147 na gafa man yustaqra ma jaa bi alkitab wa sunna ibn taymiya ga zan don don ga bayanan bin alqur'ano ga sunna na tabayyana lahu ga tulayu anna taklifa ke da taklifa eh, aka zanji aka zan lugwa ka zai dole ka zai yaramu ka zai mandubu ka zai kazana mashrutun bil qudrati ala ilmi wal amal min sharati budan wa di je wa ma di iko yawo lotowo faman kana ajizan da na ga agbapon nini ni ẹnà ọcha ẹjì àwọn aná fàkàtà ánù ma yà àjúzùwú ẹnà ẹjì àwọn aná ga ci àti ugbo láyọ kàlífù láwù lọ́fàn ìlàwùsà aji wajibi amma waje wa na wajen fitina ko waje wasu na wajen fitina amma waje lafiya Nga wajibi ta ce wato su no azun yi dole ta ce kiwo ta ce zawanjo ta ce musulmi a ne amma wa yalo musulunci zan zandoro mai yawan labari ga mini musulunci o azun fi damuwa zai ji bayanin musulunci a wani adila la'uwe wa ma ta wuri ji daidai ga wajen yana a maki lati san la'uwe ala laili ni azu ya waya a ga azu ya ji ta ce ko no ko laji fahimta yanzu ji ba ku kumu lillahi kaniti na sai dole ko amma wa ma jiyawa da fiyo nga jibaro wanu fiye ku wani jibaro wani jula amu ya nga jibaro bici wani fiye ku wani nga ya je sallah shi kimbo mu je jibaro mu ci ga tiya kibo wa tiya kibo bo e bona al qudratu ya al fi'lu balna kijoyo wa ji hadu kibo in da sai ya fike labe majmu'ul fatawa volume 14 page 115 mulagabe dan gurbe da alibi sai ga jadu wali ya za ka la qawl fi shay'i la tu'tabaru illa min aqilin ya lam ma yakulu wa yafsuluhu ngama la etuji ngama la e, e shari'a e ga na ji e di kibaru nan ngai e ga za da yi bi hankali mu ke rin wai ga nan mu ke di bisa nan fa amma al majnunu amma ga na je tina wa tiflu da ji da kan yi allazi allazi la yumayizu aqwalahu allazi la yumayiz nye gina ajiya na egina de tsani ma ne gina lawon egina fa kuwa luhu kullu ha lagu fi shar'i idan ma ga patan lagawu la yasugu minu imanu wala kufuru egina na imani wa ta ba ta ba ga kafirisha ngama la ga ba zai da e gaga ga yake da nadi to bali gina wala aqdu min al-uqudi to agreement juma ke taswa wala rishe min al-aqwal bi ittifaqil muslimina gan bi yanda ci gan bi ne ke min ga ya bi ittifaqo mai muslimin wa kazalika an-na'i wa haza na ne ne idza takallama fi manani daga ga dalilu فأقواله كلها لغو يكون باتا لغو سواء تكلم المجنون والنائب بطلاق أو كفر أو غيره جيجي ويو تلنا جيتنا كلنا جيتنا unga ga yake wani miyo ko ga ga kafin jiwa ko ga mutu yawa je kwa lawo jiwa sai e bi zakan yi na so di yo o shishi unga amana unga labara mi go di kiyo wọ́wọ́ shin a gagagaji na gbanin nan ga hukunci layan wetrate life way no kuyo ko kuyo e zaale ne wani iya zubila ojata ti jito kogun ene nimbo kowa ne bi jito kogun ene nimbo wọ́n na akó kó ngùn lé nígbò tí fẹ́ jí bóòrí bóòrí ti láti gbé kúránù lóòrè kápù na zanen na gáà yìí hankali na umarjin lewon iliyane ìrẹ́un gáàjẹ káfìrí gátọ́mi ko amma na zanen nílé òkè ndí náà gáàjẹ káfìrí kan wáṣẹ káfìrí wọ́n àṣà ẹgbọ́n na kìtọ́ kanga yabon na nahi alkalai cikin ẹ̀dá alìlẹ̀ òjìfẹ́ èdè ilé ògbónwàí ni ó ya sùmẹ́yà ni ó ya sẹ́kẹ̀ òkú bá jẹ́ ara sùmẹ́ àti bòyí lè yí onífẹ́sùn kò kájíjì náà kákùnú fẹ́lẹ̀ nínú ga ha ìkákùnú fẹ́sùn lẹ́yà wà nẹ́kẹ́ àṣùbáyà ẹ̀dẹ́ ohun ti kan wá ní ya sùmẹ́yà ya ngba ẹgbẹ́ adéwẹ́sùn wípé ọ̀tọ́ yóò ga aṣọ àrùn i love you nan wani gawo shi ba da gawa abin ga yi na haka mana wasu da gawa ga ta a ga gaya na ga duniya ya na imu a kana ke nuli gana ɗaru yau ko daga babon nan ga kuskure kuskure kuma kuskure fahimta yadda ya a bọ́m̀bì náà ìdàjẹ́ je náà je pẹ̀jì zẹ́kẹ̀ yìí náà ìgbẹ̀ wúfú wọn náà jẹ́ ààrẹ kí lọ́dún mi pátá kwata àdàtì sáré lórí mi ní ayé yabo na to aje a afi ro mun ta so kwata to ali ali halu hauso ne le no ti ta dan ji bi ya kan mutu ce wa irin nan ti fasadu e je zaka yi musulun a ga ji ya kama ya to gani da to je zaka yi ga fi abun nan ba wani ya kaya kuma musulun ce musulun ga mu yi zaka yi da eh sun zo hawo ji daga gidi no wale daga babun nan zan doci shi da nun diga wasu bi ba nun ga sabi to al majnun ji aga da kitabillahi wani daga babu wale kuskure zan doci jaja bi jaja ga ma ka ci gai wali ne nga da a je tinan sallah ta ci ubuwa azun ta ci ubuwa ko ngo ina na ko aji me ce zaka aji me ce da zaka so ko haji ta ci ubuwa wa ga da zalika fatan ne ta ci ubuwa ke za na gida ci sha shata ba ta ci kenan imani da da zanne takwa Allah da da ne kaza kaza da da zanne wa da faraidi ji wa na kila ji wa tiya ji ara ma ajaye makaru kai hala ga da da ni to ba kai ba fare wa ji zan ne mai ma ko ci wa ji ki ilan zuci non ga lo a ci no waga aji gane waga almadinunu unji mukallafa waga aji gane waga almadinunu unga je kitabul lahi wa eze madinunu aje wali ozo wa kiya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah waga majmul fatawa volume 10 page 431 lo 432 sharanya mashudatu Salman no ji alwaraqatuna gabo labiyon gan page 148 ko ولكن من ابن تيميه قال لكن اما من ليس بمكلف من الاطفال والمجانين فقد رفيع عن رفيع القلم عنهم ذا نجد جين مكلفه من جزاك نجيو فتزيجاجي تنعي كان جدابو fala yu'aqabuna wa fa sha? wa laysa lahum min al-iman billahi wa taqwa fa wa wazaran ma yaquluna bi ya allahi mutaqina ngaza naji ala tu matsayina a de imani da sai ci da sai ci to sai ci to banga la rafe da ni wali ci ko sai ci yona wa hizbi al muflihi aga ka dan ne wali jona ko wa hizbi al muflihi ne me jama'a ne ga da wagana wa jindi al galib ne me jindi ne ga da sarana la kedu kullu fil islam tab'an li abaihi amma a da ga dan musulunci yake Allah ne a tsaye man caji kamar gwamnatin lafna gam wallazina amanu zai ja imani jina wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyyatahum zuriya imani to da imani ga zuriya ila da aya kuma alatna min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahim amma to sunan wa hum ma adamil akli amma to sunan ma zanen ji hankali ana la min man fi qulubi ma kayfa imam ma'arif ali wa ma'arif ali wilayati llahi wa ahwali khawas allah wa ahwali khawas llahi Ya hadhihi al-umur kullaha mashrutatan bil aqli ko kunga kunga to ne ma ka dai hankali ana. a cikin ya imani a zai mugwa a ca ba sai yin gashi wali ya tsoya a ca ba sai yin gashi da mini ya zaci sashi e ya tsoci ba e wannan lamarin na batin imani da takawar tsoci da ya ne da iya da tuwa ramu da niyan kirki and the rest yadda yi bayanin sharafi ga hankali dabo fal jinunu dozin da hankali an auka a e tishe bai lazi wai gugan da hankali ne wata zai kwa ma alfata wani yakin wani huda wata na wanda ma alfa Allah lazi na amuna lazi na utul ilma darajat ko ga ce ce la da shi zai imanin wala lafi wanda zai je ilimin na wala lafi daraja shi fal majnun da na ake cina, wa in kana Allah la yu'aqibu ka so ko ga ka ga ga so ko apone shi wa wa yarhamu fil akhirati so ko ma gun fa al qiyam fa inna la yakun miyawli miyawli illa al muqarrabina a ga zane ga ta gani ne wani ta shi na jari tambar su kunan wal muktasidina alladhina yarfa'u Allahu darajatin wal yana ko wa na yi man zanna ibnu taymiya ga zane ga bele ga anna ahadan min na a a haula alladhina la yu'adduna alwajibati ke dai zan ga timin ne ma na yo. min zai jaje tino da jaji lanin na je lokacin wajibi janin amma yana ya tun yara mai lugwanin wala su kuna muharramati sawa an kana aqilan aw majnunun aw wali aw mutawalliya mutawallihan famali ta gada na hadan ya wala ya wala almutakina wa yajal mufli wa ibadi sa wa jin ya alqalbi asabikin almuqarrabin wal muqtadin alladhi yarfa Allah bi yarfa Allah darajatun bil ilmi wal iman ma kauni la yu'adi alwajib wa la tukun muharramati كان المتجب لولايته مثل هذا كافرا كافرا مرتدا عن دين الاسلام ابن تيميه كان da na gaje bi akide kan naukaci ne na shi ko ko da da to ne da hankali nan amma za mu ci shi aji imani da to ya ciya wajen ko wuce ne ga zane shi dami ne wani ya ce cijo adami zane su kwaya nasara adam ni kirki ya ce cijo adami ni soja ci ko ce cijo ne shi da ilimi da imani na to zane shi eh wajibi ya amma eh ya ramu shi kwa ga zane na bai da ki daga zai ne ga wani ya ce ga zane ga shi to kafiri bai da rasulullah zane ga rikici ya tsoya baro amu kazibu limoza no tsoya za a ni mumun laga manan fi ma shaida bi ya anna muhammad akbar anna awliya anna awliya allahumul muttaquna al mu'minuna e muna ni mumun da gangan na da ne yiwo ne tsoya na gai zai da su da su ko bai da imani na ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yazununa ne wani ne tsoya da suna goya ma da razna allazina amanu wa kanu yattaqun ya allazina ya nafid labna ya ya zangi inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mijali ta ju daga ba duka ba ji ga na be me ji ba ji ngani be in za ji waje Allah ku shuba qabaila li ta'arufu me labe qabila ji kakan ewe ya ce ji ina akramakum inda Allah atqakum zai da sai ce ci zai wace ga mine zai e da daraja bai cinwa da libane da sai so ya ci ga gwai miyo a fulani miyo kun eh, hmm, ji na ga kiyo a nufanci miyo a da mi bai gitsu no hmm, da fa alkiya ni na bai kone da sai so ya ci Allah kiyaye mu a da daraja ibn sai ya ce cewa wasu biyu gairu ma'murin bi zatihi da gizakan yajin foru bai titacin gan wujan fala da kudi fi taklifin bugun ya ga da taklifin wa nga ma ga ga ji zakari ya yi ayi sallah yi so ko ga ga ji zakari ya sai sallah anabi ga ga ji zakari ya ce sallah anabi da ga yi ne shi ga ji ya ji zakari ne ya ji furu be sallah kuyo eh aga ku ya gutu abanan fala da kudi fi taklifi wai zakari ne ja ga da taklifin ba walakin wali walakin waliya amrihi ma'amurun bi an ya amurahu amma zanai wali al'amur yaji zaka yi na zanai babu na zanai don yana ko zanai ji kula ji na zanai dau na zawon ci gajin forogan wuji na forogan wuji kaza ke mina ne bigan muru abna kun bi fati abna sabi sinin ege ege ya forogan sallah ege aka kuna gaji ja huta bana wadribuhum alaiha abna ashra mai dan aga ku ja gona هذا أمر لأولياء الأمور فإن لم يأمر الأب ابنه بصلاتي kaga baba ji ju foro ne sallaya fallazi yasimul abu da na dele fini baba wasabi la yasim wa ji daga yin nasu ya dele fiya wa zalika li anna marfan wal kana ya gona ji daga yin al kana ci wa ala ta ala ta ne sawa ورفع القلم في حقه في الترك فقط amma alkalan na titi wani wuce ya tiya egwaro kawai ima na ngale si ji a jiki an a kale si yawa la fi tarki wal fi'l fasabi in saba idan yi, n fi azu wa sallahu ti sallah wa hajja wancin maluwaji wa zaka wa mai zaka fo a gari mamurin amra ijabin so ko jun falila ta ujun umurniyan wani dole ta ce wa wallakin amma in auka ibara ta bi rutiya in ya fi ibada ne lai salla biya zun bi zaka biya ji ne bi ne shirati ji magu ma din ye Fowa ma ngari kiyo wa amma tuni wala da dinin lakin Allah ta kutu min zimmati ma lam yaf'alu huwa baligh amma nana wa laji ibra'u zimma ka gunjin ka kuna wa je baligi jin baligi na wani zali ne zai da kan mun giya gutu ko ya giya gutu aba ko ya giya gutu ta ngo le wala ji baligi ko uci da ajiji uci madadi in ga biya jin ba ni ya ji jiyan musulunci ya wani lalata na fi zibeci mai nisa ta ne sabira latin ya ci ba nga ji nga ya ji ko la jira ne wa odo ke fa inu jinu nga gidan kwa je la du amma haji ya fari la bai musulunci latin ya ci ba bari la bakanga amma ngongo le ko E ne zagin wacin laji da kan yi e zamani a nufin wagi lau ga nufin bai gina na biya da nufin e ga na'am wa nake ajirun e gina na biya da wasu ma lada wani riga na ko amma ba ni a ga yi e da kan yi in ga na fita billahi ba ko kashi ma na alkalar cikin yi e da kan yi ta yi gaji ba ni na kan kice yi kan yi a daga gagin gina in ya wa wajibi ta ci hukuncin kakunan gashi baligi na egogo ebiza kan yi washe kiyo waji baligi ji da yana be ni mini na jebira na ni mini ni ubo enda na egiga na na nuwa cha ti ayu ko e no ko e ye be na manuwa wuci nga inuwa iri na eje won wona wana, egi na e gaji kiyo gaji baligi da wani sai latin wai da balagat atfalu ya alhulma falyastazinu aji daga ni ga aji daga ni ga da matsayi na raji kinan a yanna nan a raji hasiya wai bini wa butalu liyatama ta ya gunni balagun nikaha ebe da ekun ji ya zo ka kuna raji a aga ku ya na. ngo le ko kuma kun ya wajin kun. ne mali mina alaihi za a sanar ga rufi alkalamu an salatin a alkalan cikin zakuta an na imiya ta yasta ya za a alkalan cikin zana alili na su gasali wa an yi sabi hatta ya da don amma alkalan cikin zakan ya su ji baligi wa an yi matu yan mai zana ji wa ne yan mai zana ji ne hatta ya kida su gaji hankali ruwa limamu tilmizi to abu da to alimamu da sassan lukubra to ibn ma ya to ahmad to abu ya ala to ibn huzaima wale da ko wale da alama ni mina alama yake yo ba da yo alama wo wo bi haila ko ewon eti akin egin layo a hadisi na na aisha na anabi sallallahu alaihi wasallam la yakbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin in zagina gaji bali gina sai ta go sallawa su ga khimaru ke su ga ji tibeje wale ga alhayu babun nan wai ga ga ga zagina gaji sallan ni zagina gaji jahila na takwa go sallawa yare su ga ya dalili dare ya bane ga zane jahila na sallawa su a cikin tubo ina wai alhayu babun ma na zagina wato matsayin ji haila nina na yi zagi na aji gadi ya nina ko ji fahimta ko? ya alama na lauga ya gina na waje ba da gibe na a sinu iya can da ba madan takaniyar manjo sarauni ko? ekiyan eyagukin zagun a cagun gaji ba liyo aje da mini manjo na jiga ya yaji zaka liga ajin ba ligi jun ga ku ya kuwe ginan na ga maza ba ya jumuru ya manjo nga mai maza mai alimamu shafi ta imamu ahmad na mbali to alimamu lauzai to abi yusuf amma ke je riwaya an doci na be daga bai imamu amadoci doci ga qala malimu sunan ya al-khattabi to shari ya al-imam an-nawawi ya sai muslim na to shari tafatu al-bari man ga al-insaf ya al-imam al-murdawi ga imam ahmad ga 15 sana ti ake zaka imam ahmad ga e ya gwegi ngai yezo ya zabajo amma al-unsa fala budda laha min al-hayd ga mai yin zaki dole ya la ilaha illa hu dalilin na mai lawu e ti gan ya weji wuce wani ga hadisi abla ibn umar ku ga Allah ga Allah lokun da zamani annabi mu mai giya gobe gunya annabi magomu ya eyi oro e bebe na zugu na ga Allah lokun da dai kan ga mu mai giya gobe na fi gan wuce lo ba mu ibn abdul aziz kan ibn abdul aziz mai alifa wuci ba hadisin na yi umar abu abdulaziz ci gan inna haza haddun bai sagir wal kabir ngo ya na ku na wafe da kiwo a gan na ga hajji ne lau ne ne tsakanin da kalin yi ne ranu sai nan amma abdurrazzaq labi al-musannaf daga al-imam sauri ga sami'na anna al-hulma adnahu yiwo kede enana ko ba ligiji a ga lawra tu 14 ta sana 14 ko ya bo guni wa aqsabu 18 na mai hayatu ne ya go ya shi duba sai za ja'at al-hudud akhadna a ko ga amma ya ga haddi ga daga sukun da su kalu bagana ga ya je ga eji zakan yi na laji ba li jana in ba nga da yi wa ko wa eh no ko ji fahimta in ga da yi wa ko wa hmm. wale ga hududu ala ce ce kiwa etiyan gizakan giwa amma imamu abu hanifa gaskiya wani ba hanifa ne wani zai ba tsaron ku amma abu hanifa wele ga a jibari ya su ga shi ba daga ba abu a fo gabe kede ya gwe jibe gubo nga ya ne daga aji ba ligina wani amma ya laji hujja ba shi na tuna gam wala takrabu mal al yatimi illa billati ya sana ta bluga shiddahu ya ga ba dukiya ya ya sai da yana a jagana inda gwaji na gabe ba ligiya a shiga wakali su a ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ga ta daga ba ibn abbas to je da bayan zaku ba? to abdullahi to babu ne abbas nan annahu kana ke ibn abbas ga hatta buluga shudda ne fasara hatta buluga da wani gai ibn samani ashrata sana mulun je giya ya shi de guba al-imam tawlu bi sharu mal al-atharu so wale gan kabar ibn umar na azulal ele gan kunga lauga ki alama ya bali ya bali yiwa da wani ko amma ya gane baka gane zai shiga ya buye gine ba a jikiyo da ba a baka gane mina alama ne lauga ya zaga ji bali na al'imbatu ẹ̀yìn olú yìí da alfarajọ kó ẹ bá yí kó ẹ̀yìn ìdájí ẹ̀yìn olú yìí gbàgọ́ na magamman ciko jùlọ bẹ̀rẹ̀ zaki imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad al'imamu Abusau sau laisu nisa'ad a gamina alamai gaji da gina ẹ̀yìn olú yìí al'auru bo ya zaba yi to al'auru ya yi zage a gabe ne neman na gaji faruwa su kun to bagin nan ko to yin zage na ga sai da mi zai jaji ba ligina amma ga zami ya albukallafu na shi amma imamu malik gabi mujarradin imbati ebon ne ya ji ba shishi, ɗan e imani kiyo ɗan e imani kewa ni na ko ya ji ga jina la tukamul hudud a ga wuce hakun ta lunga tun ya ji lo alawa ji hadiya ne are walaki ya bulugu bi amma mu da ganne na to dan ne go ga ji ba li yani ko da kan boke da bi biyo da yi mile ne ga imam malik kuma da tafsirin al-imam qurtubi ana mai lawo ga in ba tu da mina alama ya ba li jona hadisi ya atiyal qurazi ga orijina ala nabi sallam yau ma kuraiza ga alawa nabi sallam fula kuwa banu kuraiza nan fakana man ambata kutila zane yi ga yi fi alfaraju gwani na ko yi ga yi fi al'auru gwani na a guji kiyo a ga za wuce wu a ga waji ba rigani wa man lam yabut wa man lam yundit kulli ya sabilu zane malakin zane mai gula ne a nasu da za idan na wuce yayin ma na mini ji zakari riga wai lawon da ta sun fa kun dumin mallam ya mutu fa kuliya sabi ga umman da zai yi ya maula ni kan gana ta wuya halar su gina rai bani mai labari yo <laughs> ibn abi sheba ta abdurrazzaq al-humaydi ta tayali suka imam ahmad ta tirmidhi ta an al-kubra ba ta to abu da ta ibn majah ta ibn sa'd ibn hibban ta ibn jarud ba ta jila ga wuce bai ta ibn hazmi al-ikamo ganin bi al-muhallal alama wuce janin wuni alama ya guci alaman doci dabo na sashe maliki ya ji tuye na amma alama wuce bai da dalili shi ya wani yana ko a ganin yin kwanta ta berulu di kiyo bere ba yi di kauri ma berulu berulu berulu jin ci ko berulu ki wa ga je yin yulu ni tuya e gudu ni ga ko ne su daji fahimta ne mai gana ni mm. ta kwa za ee eh, ee eh, eh, ń mm. tẹ́yìn fúragí fúragí náà ti ló ń jẹ́ mm. olóòyìn ya mai ba da mai yanzu ma jiki a ke lobe yana cikin mai alamai ba da gibaka ba wudo na ma na yi gangani àmọ́ ẹni ìgbẹ̀yìnbá nínú náà ṣe ń pátá tó tẹ̀lé ga gáàkùn mẹ́tò kágàgbé láti bá lè yó no nínú tẹ̀lé ilé náà ṣo ní gáàdì tẹ́bọ́tọ̀rọ̀wá ní àwọn jáde kí a wọ́n ti bá dìjà ní ńgá oúnjẹ àwọ̀ èyí wọ́n ti bá dìjà ní tọ̀búlà tàílájà ńgá tàílájì tọ̀búlà àwòjí àwọ̀ ògàn wọ́n ti jíà ní wọ́n ti bá dìjà ní wà àgbẹ̀fúrà wa Eh? wannan na tabula ku ji abuwa wuta ga mai na na ni kama ibaji wa ji ji wa ni tabbatarwa ni ke mina a fali babu ga ce kale fiye babu nan a jiga ga ta a wuta mu wadanda daga babon norton nan da ci ya ji kuskure e ji a dana wa lagu ji abuwa ko ji abuwa bai niya wani ne kuwa gina maga ta ta yi lafiya ni wani ne gina ki fiye nan wajin ba ni ya dunga ga wa fiye na ga i ba ku ga lafiya zun nore mẹ́ta àjọ́gún ọ̀rẹ́ wọ́n ń dáa rẹ̀ òjàfẹ́ allah ya samu dace matsalayin gurbani ba na ji bayani wuci gan walkufaru mukatabu na bi shari'a ko kafiri ajan foro gangan bai furu'u wala gijiyar shari'a bi ma la tasihu illa bihi gangan bai fiye na furu'u wunci ya ta a sai wa na wahuwa gaba ya da islamu ya bude cikin latin gan kalu lam na al musallina a gaife da mizajeji sallah na ba shelle ba da tsakani ya manji ba can da ba da tsakanin su yiwuwa man yiwuwa ke ya kafiri shi a jan foro bai usulu ya shari'a a majan foro ga ala'ima imani a jibe tsoci ala imani a jibe anibu muhammadu ala'ima imani a jibe mala'ika jibe fari ya jibe kaddara ya to alakairu to sharru ala imani a jibe a janna gaskiya ya na ya gaskiya ɓata jan foro bai naji a make ja foro gangani da hukuncin mu'amala ji zan da yanayi labin ne ebo na eji faru eji rayuwa ji tsakaniyar musulmi jo ko a ga mai azu zimma ko sai e bugu e ne musulmi ga na so ma je ne mata ce musulmi a so ma wata ce a so mu. Wajen ku? hatta to zai shiga mukhat hatta to zai shiga kufaru shi gairu mukhatabi na bi furu'i shari'a nan eh da ji ben nasu aga kafiri je ewa ga ala imani aji ko kafiri je to ma to aji kiyo alam ya tu mu'amala na musulunci ga lati ta takani ga to musulmi shi nan ko biya na ko wa gagan ebo a akafiri shi e ba babu a ile gan ya ile ti de ti da gwanan mu fe da terrorism gin la ye musulmi ga wai da ya can ko na jira ne wa wa da ya da ya kafin shi ebe yabo ya ga ya yi it's not a problem na wafe da kada mutum da cefe da yaya nini ba zai gani na shi alana su gani amma shin ga ci na gabe mun yana ke labban mu'amala balabar wucin ya hajjiji da su shi na wata cika alusin mata yau yau ji gane ko amma in ba ka firjim ajiyar kitabu gangari da furu ya shari'a kashin ajiyar babu ka man ke salla ke zakanin ko ke aji nan ke azun nan ba ajiyar furu don je ka kashin ajiyar babu ka man ibi kyan da ba amma ya gane buka ganin gaya gan a to kafiri shi ajiya foro gangani da kiyan eh ajiya foro da furu ne shari'a daga na gayi nimi ni ruwaya na buga mi ruwaya ba muhammadu na gojiya na ko ibn qudama la da al-mughni Zan ga almusuwar da a fiye da su ya yi alifin miya in ba ya ci daga bayyana mu Amadu? Amma to ya nufa to ali ta shi aji tarjihu ga sauƙuri ƙaule ne an Ahmed in gane kuma kagan daga bayyanu mu Amadu wani gan an nan ku fara mu hasan shari'a. Ka shi riji a jan furu da gwalaji zai shari 'yan sallah, azuza, kashi, kpata, alhaji, amma ka ga yi sa kuma a goci ga sa ka na magari zahiri yana mu shafi lo da yino amma lobe daga bayan badaru dini a zarkashi albaharul muhit ya bubu ga nasu alai shafi'i nasu alai shafi'i fi amina tare musamman alhamra alaihim na imamu shafi ga gairi nan gan na ke yi ya ganato maza bai malikiya in lo da yino nga mata sashe a hana fushi lobe yake abi bakarin razina general imam ga maza bayan abu da hadisi jo zan dokun dok no mu mutazila ji tere kafiri ji a so a command a ga furu ya shari'a dole a so alaji ma amma furu ya shari'a ka kafiri ga yi sakwa gota gwa kaga kijin kaga imani ji kana shi ma ya ji dalile tiya dole yo na wuya gare da bid'a nan a ga annabi za a sallam ga buniya da islamu ala hamsin a musulunci tuta tiye ya gutsu shahadatu ko da salle da azumi da zaka da aji a ga daga babun nasu ke mina wasu matsayin shahadatu gangani da rukuni na ike ne na na rukuni na ike ne sallah bai zaka bi haji wọn a fi gbogbo ci a so ga shahada labe na kenyi na sallah wọn a fi gbogbo ci a so ga rula ji biyo na ko da mm. waka waje na gaji allana waka allah ya jojo doji ta yi mama nan ga to a cin a guro ga cin ga ga kenyi na kafiri ajin forogun la shahada tujinan a tinga ga a jin faragun latin ya tuwar kenu ya ko? wani dalilin da wani abin dalili yana ba ci kafiri ya gada ya lugo sako ga ya ga wuza ma sako ga ya ga daya ci ma sako ga ya ga kidu ke kungi ma sako ga ya ga na kuma sako ga ya ga ji zalunci ma na ji bai na tuwa musulmi ka kafiri bai na sako ga zawa na ndo mi na abujin na aga gada na yo na yi ma wai fatin roci mini fatin ta kalifo a sha to kafin su ga damuro mu ko ya e jira ne wani minta mm. a ga ya e tafi ɗayan e dambon wa ga yin nai bayan kale is impossible na ki kya la kafin kya a dan furu ya shari'a buwan kafiri madaba na shi hankali amma ji baligi

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا sai ci haji lajin wajibi ta kin zai gaji iya koyon lulonu a ga an nasu babon na to muni to kafiri a za'an ji a gambe da zubo sai ci ga ma salaka kun fi sakar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين ma sadakakum fi safar kila sai ne ta karabo. Kalu a qalu agallam ku min al-muzayyid da min al-jahiz Allah na ba wa lam nakun nutimu mun miskin imafe jiya imafe ya gaba bagi ya ya? wa kuna na kudma al-khair imafe da zo be je jiye ne wa kuna nuka zai biye mu je mafe le fa ya kiyam da ga mana a ga daga babon nan ashe na lalo ne na wuji kafirci kawai ha kafirci dabo in ji sallah dabo in ya duki in ya zaje ya dabo a sha sun mukallafu na biya jijin yayi na naji a game da agobe ne laugan kufaru shi mukhatabu na bi furuji shari'a nan لا بأسد نبنغم لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صوفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وليه zai ja ji kafici min ya halittu ta bato mushirki shi nan ko? wọ́n ni ó ṣe àwọn ọ̀tọ́ ẹ̀tẹ̀ tó ṣe tó wọ́n máa ń mìírù láwọn ti bẹ̀rẹ̀ ní ajá ní à ìlàlẹ́ àbúrò làtàdúgbò táyà tó ẹ̀tì mú kú sí ìrìnàlẹ́wò dìí hunafa ta akwai boroko wani ki musalata a mara sallah kwaji ki nuna ne furuge biya nanu wa yutu zakata a mara zakaya wa zalika dinul kayima a ga a shakla zanne ji bayan yau kim na ji hafuru yin jibu ta ce na ci ajiya hafuru yin yi sallah mai jike mai wasa kan ya roga a tun ta na ji furu shari'a daga ku, a da dalili a wabe cikin na gan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا والذين da jama'a na ji la yad'una ma Allah ila na khara eh za ci famba da ce Wani wala nuna na rama allahu a mai wurai na ce ki alajin haramuna illa bil haqqi sai da gaskiye wala a mai da yake wa man yaf'al zalika ta ma ana ga gajin ake a gane zanen wa gumbi azaba na zo a a zabu yau al kiyama a ga zaba sun ba da jiyo wa yaqulu fi muhana wa kuma madan ina wucin magagba gumbo sai su kiyayewa wale gan ẹni láti àpò àzába pòtùn bá zàwú ti ṣe náà wọ́n yí káàkiri ti zàwú bí da agaga gan káàkiri yìí ajá kìtà gbogbo fòrò wúyẹ ṣẹ̀rí àyà àlẹ́ gan yẹ zinẹ́ bí zàwú bí ẹgbẹ́ káàkiri ti wà ní àgbẹ̀ káàkiri náà dẹ́yìn ṣàwọn laifi hukun kafiri na yadda ya ci wuce ke guza na wule ko da bugu daga babu su kun haji majiji yakin ba ta bugata ku faru shi mukhatabu na bifuru shari'a a gamni dalili ya shari'a ba na wa راق وظن أنه الفراق والتفت والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى <clears throat> فلا صدق ولا صلى ذا النجي صدق ومجي صلى a shawale daga babon nan ne la kafin ne lulun kafin ki dabo kun ji sallah dabo nke ya zaka dabo ko ya sadaka dabo ce ki ga wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ene wailun mulu tabbata ya mushriki ji alladhina la yu'tuna zakata leje ya zakana wa hum bil akhirati hum kafirun amma jikiyar a ci ma na ba bai funya alkiyani a ga wale ga tsoci mushriki lalowai lullo yau ne ko sababi wuce wuce shirka kawai hare a tato ɗaya eh, ya zaka damo ko in ji iman da ya fari kiyami a mace damo yau ne ya zaka mini furu zan ko bebe a gam dalili ya jobe sai lafta gam الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا لجاج كافر كنا وصدوا عن سبيل الله كو aci mai kwace ci kana zidna mazaban a azabi bi azaba ta cin azabu wale ga yana la ci bi azaba ya nauji ka sa ci kawai ya ke kan ya kwace ci na ke kanan a ganin dalili ya jabe ne lawo ga kafiri mukhatabu na furu shari'a nan sai ci ji foro ga ya ajibu ta yawon umuri ajibu ta yawon wuce mato mummi to kafiri ba ta gugu ya yi wannan sun budu rabbakum ya yi an ji ajibu ta sai ci yi na kafiri ma mini na su gabu don sai ci majani ta yi an ji beje mai je ba za ajibu ta yawon kafiri ma da mini ya an ji a ramin dalili ya jobe a gan ɗanɗanin sai ci kuka tribo sai ci magan gajin azaban ya nabi na jawunan da yi ma na jajin da na bashi yanan daga mani na Allah ga na bashi ne dole ko yan na shi a ke poni kafiri shi ya cimbo banda to kafirci na ke ne jimbenin gole na in addition to kafirci na jajinu gole ne bata dalili na shi don man na jele gan kafiri mukhatabu na bi furu shari'a ilaji e kino ilaji e hujjarin amma gole ko ka kafiri gan na jimbenin cece agwa su gazi da kiyo sai wani da imani gole ne ganyan zai ji gan kafiri mukhatabu na bi furu shari'a na? eganye ba ci be mini eganye manjo ngai egane dokunan da hanafiya ji lobe yi nan ibn kuwai ibn mindad mini mai malikiya jo mo lami tugan nan na mai egani ma mai egani mini egani imamu amari jo mace riwaya ni mini riwaya ni imamu shafi yo ke dai kafiri ji a dikiya han eh eh ajiya khitabu bai shari'a da furu ya shari'a ya musulunci ya nan wakanda shi na alkawakabul munir don mai kamul fusuli a sai laye ga wuce bai to alikamu ya al'anidi yana shi ma ya haji hujja nan gwajja na ko? ngai ba ce latin na gan wailun lil mushrikina allazina la yutuna zaka? a ga yanayi wailu wani tabbata ya ki, eh, na jadi kyana e ya zakana a ga layu zaku ne, an fi bi tauhidi a ga yanayi jini firin mai layu tuna zakata ba wani wunci eh, e ya zakayen waye ga yana e ganayi alimin ya gangani da tauhidi ya wato sashi ya salafi ce aya na fasara hannu ne ku amma gawa wani ko istidlal ya ga idina na gaskiya ba idun jiddan ya ce matsala ya na iya ga gobe dana nan amma daga ci hujjiyar da jiga kafiri mukhatabu na bi furu shari'a ne wale ga ya ga abu kafin ya zane shi amma son na shi masukun a ga mini dalili abu ga hadisa bai da sahih bukhari daga hadisa abdullahi ibn abbas wannan ke da annabi tun mu'azu leman annabi gan yawo mu'azu yi zamu ci ga da Allah da tare da wajibu adibu ta gaske-gaske na sai Allah kuma mai annabi Muhammadu ya tuce su yace aga mi tuwa kiya tinga go lawa ji da ta sallah usu jiwa da ta tawo tula to dozu nan aga mi tuwa kiya tinga go lawa ji da Allah wa sadaka laji wa da ta tiyan dukiya jo

zai shi zogan ku fara jan mukatabu na bi furuyin shari'a nan a gaya ja ci gannan a ga anabi sallallahu alaihi wa sallam wunde ga muazu ga yana waka yi lonin ngai kiyo ngai tauhidiyo ebo ne ka kafiri ga sallah ji sakwa go sallah yan kafiri ya sai zume tauhidiyo nga ngo jaya ko aga ina hadis ne lawu na ga da wani ko diga hadis ne lawu ga awa sallah da kafiri yaya ego na ji muazu foro di gula la lawu luwa ne fa ana já fòrò kí ẹ̀dẹ́ tó ìta sálà ó sì ní àjọ àdìbìta tí àwọn tó láàyè tó lóòzùnà àgán bèbí ọgá kí ẹ̀kí gan wọ́n ti lè nílé èyí àwọ àgángá àníbi fà àṣílẹ̀ mú káwọ̀ sí kàlọ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́ ìsọ̀rọ̀ bẹ̀ kí lá umayya lá tàwíjìdì lá jẹ́ àná lá àníbi umayya gan alásàlá jẹ́ ń lọ alázàká ya kan gaya a game da iya a shiga da wani a ga to yana ya je nanana mun ne la lawo ga ku fari jaji mukatabu da bi furu shari'a ya yana e de wani lawo kawai na kaga ga furu wani labi sa kwa gugwa ba sa ga tauhidi labi bezo to ji gane ko ta ba na man daga ga kwale gan daga yadda na jadi bata wale ganyin karshe dai al'aslu annal kufara wal yi na mukhatabu na bi furu in shari'a kafiri gan da to alu kitabi ji bata ja furu gan da furu ya shari'a malan ya kum dalilu ala khilafi zalika kan dalilin da jebe lawo daga ali na na to banana godiya na ko odo sashe manyan usulu a ga eh Aji ta ku faru je ku kitabu gangan da furu ya shari'a amma ban be jihadi ibuna ne daga inna la nasta'inu bi mushrikin ya ya ya wata ba kuma ne kafiriya mushrikiya mas'ala ya karshe ba da wucin wal amru bi shay'in nahyin an diddihi muni na ji ga waje da na ko oh, kiwo ke kun ga su ga juma wannan yi an shi ya amurin da diddihi umarni na ma ji gawa jiyan da shi na ke koyo ga waga wagaji kima wagaji tuduma wannan yi an shi yi ke kana ka ga wagaji yan da shi na ma amurin bi diddihi umarni yau ga wala su don waji daga waka je kan jigo to jazakumullahu khairan kuma da ya gane ga dana nan a ga ka'ida na da bukatun refreshing sanarwa yi na yi al'amuru bi shayi na hayun an adidadihi agaji wo foro gawo jiyan nana tudu shi bai ni oga wa wannan yi an shayi a magana gawo lai ka zan rugwa amuru bi ahadi adidadi yau mun yi gani ni mini ya tudu shi wo yau Ki wọ́n ga wayo ń gaji ga al'amuru bi shayi na hayun an abidadihi alaji wa umarni bayani ko bayan goci su duji bayani wa ji ma alaji wa forodo yi salla sallaji baro salli ka'iman ji sallaji baro wajen da wa gangba na zuku ndi ga izane baro buwa jo ga lo ruku kangama ga lo kangama ga to du kangama ga le ci kangama ba da da ji ga na no da ji ne kangama kuyo wannan yu ani shayi ke kana ma kayan doci na amurun bi ahadi adudadi umurni yo gani ni ni ya adudadu yo ga dikimo ni ni ni ya ni ni ni ya tudu yo woloji nga gnawo gan gada ya ci ma latakar guzina wajen na yi nari an shayi oga a zuwa ga amurin yi kawai ni ma toki zibin wujen wajen yawo fiya su su wajen wujen yin gaji suku da wajen wani wajen a wani anan wala ya shikin suku yau ne ko ma na annayu an shayi ni kana aka yin wakina amurun biya hadi a dudalihi umarni ya gani nimin ya tudu da wani wajen ya ma na ya kawo ga dan ya ci ma imma da jiyawo imma da wawo shi yin zagi imma da fiyazun imma onwe ko a ganin na so nga yi kemini gwai kayi da wancan wani donan ko yi ji gane ku so insha Allah ta'ala ya kafin ji abin na for now wani ga jijede na ce ce aladuya wani ga cibici na ce ce fabi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da gwazai gadi gyara karin bayani da ganye wa gari zalika na musallam

zana argentina kanyu argentina nga ya tu kirkin welo na tulo kanyu argentina ga to ya tiga jikiyo eh nga nga ga ju ga fa jikiya ni yo amma ya ga zana from day one undi kiya eh undi an kalyo e to ya e fa jikiya ni to ta jikiyo to ta mamaci ne wani hadisi ya taso ci wurin zai shi sa a mace ne fari kiyami nan zai shi sakon cikin doro tuba a nan zan doro man ga yami zai shi dawa na ba nan gangani da to zane shi hajji wagi shi nan ba ta wuce sakwa amma mace ne fari kiyami sakwa ta zai sakai ya yi tiyan zan wuce shi yau ya ko amma wa shi yo wani ma'aukaci ga ma'aukaci na hajji kiyanin ruwa shi wani yanya ẹgbọ́n ni ohun bí dáa mọ́tẹ́ pẹ̀kín bá abọ́ náà ẹ̀fẹ́ ìṣẹ̀wò ní àtúgbà àṣẹ tí mẹ́sùn Allah kiyaye mu limono gaji saba gana limono gaji kani gana limono gaji baka gana a ga limono to bai wo su ko yun da zanen ga da wannan waye nan na muwali ba wuya alim sa sallan ba e zai je walije da imani e zai je walije bai da sai sai ci ala inna awliya allahi la khafuna alayhi wa lahum ya zan ladina amanu wa kanu yattaqun e zai je in wale ka maza na da imani ma da takwa allahi na waje ga zane nan waje an kali da yazo waje marfuwanu alkalama amma an ke na waje wa za a wannan nan abe ba ne sai ji bayani ga zaun shi da alamila to yamanci ba alamila to yamanci ya ba mhm. ima ne ɗaji zakar gishi a ga ajiyar ka na gbanin a tafiye ji zakar yi kafiri shi ya shi ta boga da littafin nan am ne sunan shi littafin ibn qayyim tariqu lidina tani babu sa'adataini kun ga gare ki hukunci yan matsala ya al-atfalu yace ha Allah na nan kanu amini Allah ga da yi ne na ejinan ake yi ruwa ibn ali sa sallam ga atfalul na khadamu ali jannati yaji zakkan giya mushriki a ga da ya feji ye kuku ye jimiya aljanna jino and the rest no le ga wuce long argument na fi tace ga wuce wannan amma wa ga yabo e ne yamanci ye jinna we kafiri na ko yamanci e ye jinna we mushriki ye jinna ma jahili babon jinna e ga jinna so guna wani a a lala ba hukunci ye wuce maka ne wa wani ne nan eh ba na man na na eh ga jini yo sai ci gan lakin da sai ci gan zai so di marcus bonfe mhm je ga ala ni la tu e man che ba ni e ti ni ba o je ga to to e man che ba ka du ji ma ni no le nan ba ne ga ganye zalami da fiye manci ne ga an haka na bihim zurriyatan da gan zai ji da imani ne ga ga wajen musulmi ya ga cubo wuje ga zai jaji kenan da ne jaji tina da ya jaji tina hukunci a dabu kan ga hadis na milabe man ya tiya da yi sakwa da ta ta foyin alkiyami no wa ga ga bone da shi wa je ti babu mai mushriki ne mun ga so ga mutaje mushriki alu malo ne wa zoya ngo yau la to hankali wasu a kawo gaggawa la to musulunci yiwa to musulunci ko wajen mukallafiya ya ba hankali nudi ana ko eh. eh, eh, hmm. haiwa e ni ta ok ẹgbọ́ wà lérí àyà náà jìnà ẹjí musulmi ilé àwọn ọjà àdámi tí ẹ mọ̀ ta ca ìfà títà tí ẹ bá àdínà ọ̀rọ̀ tó di àlàkọ́nà àdíhìn ìdúrí ẹ̀tọ́gbọ̀ memele ga egzakan yi mai ga general ga ga kwafi shayarwa wani wato daga yi musulmi a haɗawa tsanan sai kafir ya bai na to banan muji kan ta yi musulmi ya wuce wallazina amanu zane ja imani ji wattaba'atuhum zurriyatuhum zurriyatuhum zurriyatuhum ma bi to abi imani da imani na alhaqna bihim zurriyatan ga zurriyatu da dadi je ala da abiya wa ma halatna min amali min yi ma jazalun yi ma kayan da timi ne to haji kwa kullum rindi ma kasaba rayin zandon domin ya zandon don waje nun ga lotunan ɗaga wani ganewa so gbanuwa ne gan zuriya ne ilanto a gangan ne imani amma ya zaga shi shigan jizugu waje zuriya waje gida kan gidi ya gina shi ala ga a a to a jeli yi a dananiya ẹgbẹ́ náà alájíjẹ́ àwọn alágbà wọ máa bá tó hukuncin kafirci ta kai kai jẹ́ tó mú ṣe ìkíra ajá àdìlì gbogbo ní wà rẹ̀ jí náà gúnagwa ní na magaya kai da alusunnati wal jama'a ngayi mas'alai atfalul mushrikin kuma mas'alai al atfal generally amma da ne ji da na je kinan wa ne da na je gon wani nga yube imani ne mukibe da sojoji mukibe jibuta sojoji and the rest ngo ne fa ya nga da do ti ka ko ga jo ju ta unta ba ku ni jibo wuce no jibu unti ngo le wilayatu unti unta ya ala kadri ya tunu de wule ko amma wa jiba ta wa gonga je wali shina ne amma ga jibun ya da to wato cinan ti na yi wuce sau, wuce jihar ta ci bu kayan manci ya yi mushi jiki na ya ji buta kuci na wa gaza na dana ne sai fuhari ya yi gada ta sokoci jikiyo sokoci george ta etiyan lambarin ya zane nan kuma yau ya fiye ganin je bukata ya mu clarification insha Allah littafi na nan tare kuli jira taimi babu sa'a da taimi ko mm. ibn al-qayyim al-jawziyya karkashin fasul ya faslu fi maratibul mukallafi na fi daril akhira fasali ne ga gaitiya martaba martaba miya da ya shi mukallafi ne fari kiyayi nan wato cikin fiye da tabaka yi kakayen kayan fari kiyami nan wa hun samani asharata tabaqa yi tabaqa 18 bai wuyo ko Unci tun a tabaqa a ta ashara baka ya guwa guni ci wacin daga wata ci da fata a gambe yau da ya wata 14 ci kawon la nan wula wala mafiya zanuwa ci na bo ajiye guru a madafilin ba wala kufur wala imanu a madafilin kafirta a madafilin imaniya wa wula ya suna sunafun zaunci yiri a yau minu mallam tablugu tare yi da 366 ko ga minu min yabo man lam tablugu dawa bi hali wala sami ala bi khabar dawo ce musulunci be sakon ya bawo wani idiyan wuya ka labarin wa wa minhum majnun alladhi la yaqilu shay'an min yabo magana shi tin wuji fa wuji wuji kale wuji gane wani doro nan wallahi mai yuzu markiya umar ta yaji wa wa minhum al-asma alladhi la yasma'u shay'an abada gan be za no tun ya ce tu ba wai wai doro ne wa min hum min abu man atfalul mushrikin e ji da kan je mushriki ji alladhina matu qabla an yumayyizu shi an ja ja le kamiye ala kana kami ade sayan gocina فاختلفت الأمة في حكم na الطبقة اختلافا كثيرا إتيا طبقة نانا طبقة هو يقول إن علوم عن yiri yiri يريد والمساله التي وصف فيها الكلام في مساله افعال المشركين matsala na ma ga da dan gudu tubo be na mi to ba kano na ngai matsala yake babban yi mushriki jo wa amma atfalul muslimina amma yaji zakan yi muslimi ji fa qala al imam aw al imam aw al imam la yaktalifu fi ahadun annahum la talifu fi ahadun zan dole ne ce ne be tiye ba ke dai ke yani annahu fil jannati tadi a da aljanna wa haka ibn abdul bari an jama'ati annam tawaqqafu fihi ibn abdul bari malaka ibe daga ba mun goci yo ke da ga ga tin alfalu muslimin da ga biyan dowa ga tuba ne ga Allah alam bima kanu amili wa anna jami' alwali alwaladan ta al mashi'a wala jami'a al-wildan ta tal mashi'a amma kiyar laga da yayi zakan yi bayanu a karkashin mashi'a ta ce qala wa dhaba ila hadha al-qawl jama'atun kathira min al-fiqh wa al-hadith min ammar ibn abi ibn zaid min abu ammar ibn zaid dabu wa ammar ibn salama kalan da ammar ibn salama wa ibn al-mubarak ibn mubarak wa isaq ibn rawat isaqa قالوا هو شبه ما رسول مالك في موت أبو أبو القدر وما أورده إلى حديث ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابي وليس عما يكن في شيء مخصوص إلى أن المتعشر من أصحابي ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأن أطفال المشركين خاصة في المشيئة أما دوك نوني زي لم تما ذهب مالكي أنا أغان من المتعشرون جونا أغان يا مسلمي جي أدان الجنة يجي كافر مسكون تحت المشيئة أنا ما مدبونا نقولي وأغان يا مسلمي دان جنة دان جنة أما نقولي سوغا ساتين بابا إذا نكيوه kashi sai gudun wala mila tu baba o mu laɓe hukunci baba ni a no ko ba wuga bai ga ologi edigi mo ke so mi mo amma general yana mai sun yaji a dalar titi wani ibn kayyim ji wato wa ma ta mishi falin na su fi musamman a mazayi ɗan ya asfal mishi gina shi ila idan kiyo ba za a bi wuta ta nimini ba ga lokfu mana wa duniya ga da janna wa ma duniya ga da na wa daga lamar da goyo ce to ma ga Allah lan bi ma kanu amini. yana ma ji da hadis na bin al-bukhari muslim da hadis ne abi roro na annabi za su ga gindo mu ta ce fitro in mun tuga lule wudu ko nasara hada karshen hadis mun jona ko a cikin ya tuje to ci afara aita man yamutu wa sabir wani da ne ga jahili mai jakan gina ya annabi ga Allah wa law bi ma kanu amili Allah gbe ga je ni ge tin na afi ji na wa le re na so na to ala na do maza ba ba ci aga atfal mushriki ne bai no fina ya ya ga ya zanga ci mini al-mutakallim wani mai sashe mai tafsir jin mai gani mini gan imam Muhammadu. Al'imam al Abu ya man wula gani da ga imam Muhammad amma la hadisi ga ko ya tiya ya tiya aulad mushrikina aga ya tiya aulad muslimina aga aga aulad muslimina aina hum babu asore قال في الجنة ناجنا وسألت عن أولاد المشركين أين هم في الآخرة قال في النار ya eh, eh, mushi giya ga babu afina fa kuntu lam yudibi kula amalo lam tajali mul aklamu ejin da lawata amala lutwa alkala ya taklifu malati jawani kalan garo buka law bima kanu amirin ce ti buji zabe na a sai jina amma hadisin naja fa inda sai ga yatin mina dafi ne hin ba ne gauci ta ganja ko maza bayan ta ci a ga gina mushriki da na tafi alijan nan mai e eh, gandoci na zandoci ga mini ya mai tafi wanda ya sashen albuta kallimo na jina ga na ko annabi za a ga kullum mauludin yula ga alal fitra ya gindo da matakin fitra fa qala nasu ya rasulullah ya tuce yace ci wa aulad mushrikin to yaji mushriki da qala da ga wa aulad mushrikin to yaji shi mushriki wajen ana ku zama za bayani ci adam manzilatun bainal manzilatayn ma'ana bainal jannati wan nari ya ga yabo na haje imani a tala na na jinu a mada kafin ta tala da jikiyo eh a tala da gunawa baba shi mafila kirki na jaru a jina ta gami latu baba shi ha a mada tun da jina da a ta gan wula Allah da nana na ga yaga na sashi ya mai tafsir na ci gara ga da miya sabu da rabu yau abdul azizi ibn yahya al-kinani Allah ta yi ruci ne maza da ya gutuci a gada karkashin bashi a yato ya ce ina ba su na gama ji bayan maza da ya gutu a a ga nan kadan alil jannati a ga yi zai ya sai jiji mai giniya aljanna jina wata yana ko ina ma aji hujja na ngayi hadis na annabi sallallahu alaihi ga sa'altu rabbi rabbi min zuriyatil bashar an la yu'adhibahum ngan ba duwa da sako ya sako bi sauki a zuriya za mi sako ga jin azaba man fa atani sako ma la yawin fa hum khadamu ali jannati e je mushriki ga ga sai jiji mai jimiya aljanna shi nan wajana ko maza bayan gun tawabaci a ga hukunci a wani hukunci ya ba shi foyin alkiyani amma wa specify ta ce lamar abuwa maza bayan hutu ta ci a gagaza na mace ne foyin alkiyani sakura za tu da ba udu za sa kuluya da na gabi turu na sakotun da ba ni wadajen da lamta wani madanin maana based on this a ga sashi a dajin ko sashi ma da ke sashi ma don eno na madami ne na yaji fasara ya Allah wa nan ma kanu amiri na nan wa da ga matsala na wani kiyo waidi sarawi ko jira ne ko hmm. wallahi